على ya faɗa kuma a cikin babi na saba'i na 374 yau a cikin sahifa ta 464 a cikin alfituhatul makiya ya ce haƙiƙa shi ubangiji bai daidaita halitta ba a gurin fahimtar shi ubangiji gurin sanin allah ubangiji bai zama halitta suna daidai gurin sanin allah yadda wani ya fahimci sha'anin allah wani ba haka ba ne akan wani yadda ubangiji ya buɗa masa wato sanin lamarin ubangiji to wani ma sai ka ce ga baki ɗaya ma kamar ma matacce ne akan yadda wani allah ya buɗa masa wani kuma sai ga tsakanin wanda wani kamar tsakanin sama da ƙasa ne haka abin yake tafaduli tsakaninsu yawa kamar da can da yake faɗa a cikin hadisi ne inna fil jannati mi'ata 10 a cikin aljanna akwai daraja 100 ko tsakanin wannan daraja da wannan daraja kamar tafiya shekara 100 ce haka ko haka shi ne to shi masu sha'anin sa'anin allah da ta bayan bayansa a cikin wannan ba wani ya fi wani ya ce babu makawa da akwai fifiko a cikin wannan tsakanin bayan Allah ya ce su shi wanda yake mai mu'tazilawa to su gabaki ɗaya ko na in ai maganar a ru'iya ganin ubangiji to kore wannan suke yi gabaki ɗaya ya juza ha akala shi kuma wanda yake a shaariyun a sha'ira kenan su kuma suna ganin halaccinta a ah, eh? yawwa yi jawizaha wato wanda yake a sha'arin shi kuma yana halatta ta akalan a hankalce ya ce wanda shi kuma a sha'ari ɗin yana tabbatar da ita a shari'a a cikin abin hukuntawa dubansa yamfiha wanda yake kuma masu ilimin filosofo shi kuma shi kuma yana kore ta a hankali domin ba su babu gwada bai gare shi a cikin sha'anin shari'a da kuma imani shi sa yake kore ta su kuma bayan allah ahalin layi kenan sufaye

a cikin babi na 331 kuma a cikin wanda yake bayani a cikin wato sanin manzilar ita ru'uya ɗin da kuma karfafar a kanta wata dani da kuma ta dani wata raƙi da ta raƙi ba da kalamin bayan wani zance ya ce kada ka zaci cewa roƙon da annabi musa ya yi ya roƙi ganin ubangijinsa cewa annabi musa wa bai samu wannan ru'uya ɗin ba ne bai samu martaba ta ganin ubangiji ba kada ka zaci haka wannan wanda ya kasance shine halin sai na abubakar sadiq radiyallahu ta'ala anhu a cikin faɗinsa da yake cewa yake cewa ban taba ganin wani abu duk abin da ido na ya tsinkaye kansa to face kafin gannan abin sai na dinga shuhudin ubangiji kafin wannan abin mahiya a ru'uyatin lati ha musa ya ce to wannan ita ru'uya nan wannan ganin ba shi ne ganin da annabi musa ya nema ba a gurin ubangijinsa ya ce ita wannan ganin da annabi musa ya nema wato matabbaciya ce gare shi lu'ulu'u martabati saboda ɗaukakan martabarsa shi shine kaga abin da shi tijjani ya bayaninsa a cikin jihar ma'ani yana bambancin wato irin shigansa zancen wato zance da annabi musa yi da ubangiji da kuma irin kalamul arifina da suke yi da hadara kaga sai bambanta shi yake cewa shi irin kamar annabawa haƙiƙanin siffar ake musu kashafinta ake yayi musu yace kaga zancen da annan musa da yi da ubangiji ita haƙiƙanin siffar allah alkalamu wannan siffar tasa ubangiji sai yayi musu wannan siffar wadda take kadimiya yawwa. wadda take tun lillahi ta'ala to wannan siffar ubangiji ya buɗe masa wannan siffar aka buɗe masa ita ita kuma irin wannan abin da yake uh, wakana da su auliyawu su kuma ba wannan ba ne sai ce suna abin ya ce kamar halkun abin aka yi kamar halittar abin aka yi yawwa saɓanin shi kuma wancan hakikanin siffa su annabawa ake buɗe musu to kaga tsakaninsu akwai bauni wanda yake mai nisa da gaske to irin nan ne shi ma ita ma shi ma a ru'uya din yawwa irin su wato shu annabawa irin yadda suke ganin ubangiji allah yake yaye musu to ya saba kuma da yadda kuma wanda, ba su ba yake samun wannan shuhudan yawwa to ai ko ba wannan ba ko yadda yanzu wani yake jin tsoron allah yake jin tsoron allah da za a yaye masa da za a yayi ma sai kai ka rasa ma ina za ka sa kanka saboda nisan da yake tsakaninsu to balantana kuma annabawa wanda su ne mafifita a cikin wannan halitta fa inna zauƙa sadiki ma huwa siddi ya ce zauƙin wanda yake a sadiki ba shi ne zauƙin wanda yake siddiƙi ba wanda yake kan martaba ta siddiƙi da kuma wanda yake a sadiku to zauƙinsu ba iri ɗaya ba ne farru'yatu sabitatun bila shaukin bila shakkin zaukan yace dan haka ita wannan arru'ya yace abace wadda take matabbaciya babu kokonto zaukan wa naƙalan la aqalan yawa sabanin wasu malamai su kuma suna tabbatar da ita akalan shine yace a gurin su sufayi wato abace wadda take kashafan wa zaukan wa naƙalan tun dan ka ɗauko kursun duk malaman musulunci dukkanin sun tabbatar da ita cewa ganin allah wanda yake ja'izi ne duk da cewa sun kore ganinsa ɗin a nan duniya amma ganin nasu sun ce ja'izi ne daga cikin hujjar da suka kawo shine roƙar da annabi musa yi na ganin ubangiji rabbi arani anzur ilaika sun ce da a ce ganin ubangiji abu ne wanda yake mustahili to da annabi musa ba zai roƙi wannan ganin allah ba don ya kori ga annabi a ce jahilci wani abu irin wannan to amma dukkaninsu kuma kaga a lahira kuma wannan ya tabbata a hadisai wanda suke ingantattu cewa wannan kuma za a ga Allah ɗin kamar yadda cikin hadisi innakum satarauna rauna ko hakika ku za ku ga ubangijinku kamar yadda ba ku hayin kokonto a cikin ganin wata daren yana cikarsa to haka ba za ku matsatsa ba gurin ganin ubangiji mm, alhamdulillah É, não, não.